الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أشيد من كراتم للتاب القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى na muhammad bin salih al allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na hamsin da shida daidai inda mala yake cewa tambihun talib faɗakarwa ta uku ilam ayyuhal ƙari'ul karim ya ce ka sani kai mai karatu mai martaba da daraja أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة yake cewa ya taɓa yin wani rubutu ga wani daga cikin ɗalibai ta tabammanu maƙultuhu wanda rubutun da yana ƙunsar abin da ya faɗa fi ba'adul majalisi a wasu guraren bayar da karatu fi ma'iyyatillahi ta'ala li khalqihi game da kasancewar Allah maɗaukaki tare da bayinsa zakartu fiha ice a cikin maganar da na yi na ambata cewa anna na, ƙudurinmu da muke kai anna Allah ta'ala shine haƙiƙa Allah maɗaukaki anna lillahi kai ta'ala hakika Allah maɗaukaki yana da ma'iyyatun zamantowarsa tare da bayi haƙiƙiya na tabbas zatiya wanda yake da alaƙa da zatinsa taliku bihi kasancewarsa tare da bayin irin wacce ta dace da shi wa taftari ihaqatuhu bi kulli shay'in ilma wannan zamantowar tasa tare da bayi ta kunshi gamewar Allah subhanahu wata'ala game da kowane abu ta bangaren sani babu wani abu daga cikin halittinsa da bai sani ba to wannan sanayyar da ta bayinsa ya nuna yana tare da su da saninsa game da al'amuransu wa kudura haka ta bangaren iko ba wani halitta ba wani bawa da Allah subhanahu wata'ala bai da iko a kansa wannan yake nuna cewar ubangiji subhanahu wata'ala na tare da bayinsa domin yana da iko a kansu wa sam'an haka ta bangaren ji ba wani halitta ko wani bawa daga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala face Allah na jin duk abin da yake wannan ke nuna Allah yana tare da bayinsa yadda yake da masaniyar al'amarinsu yake da iko a kansu haka yake jin abin da suke yi wa basaran haka ta bangaren gani babu wani abin halitta ba ce Allah yana ganin abin da yake wannan yana nuna Allah yana tare da bayinsa da ganin abin da suke wa sultanin haka na ta bangaren mulki ubangiji shi yake mulkar kowa da komai wa tadbiran haka ta bangaren tafiyar da al'amuran bayi Allah shi yake tafiyar da al'amuranmu. wa annahu subhanahu kuma haƙiƙa shi Allah tsarkakakke munazzahun an yakuna mukhtalitan bil khalq abin tsarkakewa ne daga yiwuwar a ce ya cakuɗa da bayi ubangiji bai gauraya da bayinsa au halan fi amkinatin ko a ce ya sauka a inda suke gurarensu da suke aiwatar da al'amuransu bal huwa ali a'a shi Allah maɗaukaki ne bi zatihi da zatinsa wa sifatihi da sufofinsa wa uluwihi min sifatihi zatiya daukakar da Allah yake da ita ina daga cikin sifofinsa na zati allati la yanfaku anha wanda babu wani lokaci za a ce baya tare da wannan daukakar wa annahu mustawil ala arshi kuma ubangiji duk da haka ya daidaita akan al'arshinsa kama ya liku bi jalali kama yadda ya dace da girmansa wa anna zalika la yunafi ma'iyatahu kuma hakan baya kore zamantowarsa tare da bayinsa li'annahu ta'ala domin shi Allah madaukaki laisa kamithlihi shay babu wani abin da ya kama da shi wa huwa samiul basir kuma shi mai jin duk abin da bayi suke ne mai gani ne wa aradtu bi qawli dhatiyya cewar da nai ɗaukakar Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce ta zati taukilun na faɗa ka don ƙarfafa magana don ƙarfafa haƙiƙiyata ma'iyyati don ƙarfafa haƙiƙanin kasancewarsa tare da bayi tabaraka wa ta'ala wanda albarkacinsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka wa ma arattu annahu ma'a khalqi ni ban nufin wannan magana na faɗa cewar sufa ce ta zatin Allah ban nufin Allah yana tare da bayansa su wata ala tsarki ya tabbata gare shi fil ardi a cikin ban kasa ba ba haka nake nufi ba malai ce a wannan maganganun da dai ba na nufin Allah ya sauka ƙasa ya zama haɗe da bayansa kaifa ita ta ma zan faɗi haka ta ma za a fahimci haka nake nufi cewar misali Allah yana cakuɗa da bayansa ko ya sauka inda suke a ban ƙasa wa qad qultu alhali la ce fi nafsi hadhihi kitaba a cikin dai wannan rubutun da nayi kama tara kamar yadda ka gani gashi na karanto ko na faɗo annahu subhanahu na faɗi ce haƙiƙa Allah tsarkakakke munazzahun abin tsarkakewa ne an yakuna mukhtalitan bil khalqi a ce ya cakuɗa da bayansa. na faɗi haka a cikin bayanan nawa kaga na kore yiwuwar dan na ce wato su ce ta zaci a ɗauka cewar zatinsa ya kuɗin zatin bayansa aw halan fi alkinatihim ko a ce Allah ya sauka a inda bayi suke wa annahu al bi zati haqiqa shi Allah daukakakke ne da zatin sa wa sifati da sifofin sa wa anna uluwahu kuma na ce ɗaukakarsa sa min sifatihi dhatiyya ina cikin sifofin sa na zati allati la yanfaku anha wanda ba wani lokaci da yake rabuwa da wannan kasancewarsa wato madaukaki din wa qultu fiha kuma a cikin bayanan da nayi ko rubutun da na faɗa cewa aiban kuma dai ma nasuhu bil harf al wahid wanda ga abin da na faɗa din bil wahid da harafi guda cewar wanara kuma muna ganin anna man za'ama wanda diyariya anna allaha bi zatihi fi kulli makan haƙiƙa Allah ina kowane guri da zatinsa duk wanda ya riya wannan fa huwa kafir na ce kafiri ne shi aw dallu ko batacce ne shi in i'taqadahu in har ya kudarci haka wa kadhibun kuma shi maƙaryaci ne in nasabahu ila ghairihi idan ya danganta wannan maganar da ya faɗa zuwa ga waninsa min salafil ummati daga cikin magabatan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi jagororinta ba zai samu wani magabaci da ya gabace shi akan wannan magana ba da ya ci gaba cewa wala yumkinu li aqilin arafa Allah ba fa zai yi ba ga mutumin da yake da hankalin da ya san Allah wa qaddarahu haqqa qadari kuma an yake baiwa Allah kimarsa gwargwadon ƙima. an ya kula kuma ya koma yana cewa annallaha a khalqihi fil ard Allah na gaure da halittarsa a nan ban ƙasa wa ma ziltu mala ce ban gushe ba wala azalu kuma ba zan gushe ba an kiro hadal qaul ina musa wannan magana fi kulli majlisin min majalisi a duk wani gurin nake zama in bayar da karatu jara fihi zikruhu wanda ambatan wato anin kasancewar Allah tare da bayi idan su a cikin wannan bayani wa as'alullah ta'ala kuma ina roƙon Allah madaukaki an tabbita ne da ya tabbatar da ni wa ikhwani almuslimin da ƴan uwana musulmi bil qawli thabiti da faɗar magana wacce take matabbaciya fil hayati dunya wal akhirah a rayuwar duniya da ta lahira hada ma ne to wannan kenan wa qad katabtu ba'da zalika maqalan bayan haka na rubuta wata magana har wa yau nushira fi mujallati ad-da'wa nushira fi mujallati ad wanda aka yada wannan maganar a cikin majallar da aka sa mata suna da majallar kira zuwa ga Allah allati tasduru fi riyad wacce take fita a garin riyad nashru al ithnain wato yada tan da aka yi ta ranar litinin arabi min shahri muharram wato hudu ga watan muharram sanat shekara ta arba wa arba'umiya wa an shekara ta dubu da dari hudu da hudu da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam bi raqam wacce ita ce aka ba wa lamba ta 911 qarrartu fihi a cikin wannan bayanin da ne na tabbatar da cewa na tabbatar da ma qarrarahu shaykhul islam ibn taymiya irin abin da shehu musulunci ibn taymiya ya tabbatar rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa min anna ma'iyatallahi ta'ala cewar haƙiƙa kasancewar Allah madaukaki tare da bayi li khalqi gaba da halittarsa haqqun ala haqiqatiha gaskiya ce wannan magana a bisa haƙiƙarta Allah na tare da bayinsa wa anna zalika kuma tabbas haƙiƙa hakan da ake faɗa la yaqtadil hulul baya hukunta wato ainihin dira Allah cikin bayi wal ikhtilaf kuma baya hukunta gaurayuwarsa da su bil khalqi da su tasa? fadlan an an yastalzima hu ballantana kuma ce lallai ana tilasta sai an tabbatar da cewar haka ne wa ra'aytu min al wajib dan haka nake ga yana daga cikin abin da yake wajibi istiba'ad kalimatu zatiyya zatiyya wato nesanta wannan kalmar ta zatiyya din wa bayyantu aujihar jam'i baina uluwillahi ta'ala wa haqiqatil ma'iyya na kuma yi bayanin wato fuskokin haɗa tsakanin daukakar Allah maɗaukaki, da haƙiƙanin kasancewarsa tare da bayi saboda haka wannan kalmar ta tunda za ta iya sa wani ya riƙa cakuɗuwar Allah da bayi to a cikin maganganu na da na faɗa a duk inda na faɗa ta ratsu to ma a janye ta a fahimci abin na faɗa cewa Allah ya ɗaukaka sama da bayinsa ɗaukakar zati, ɗaukakar sufa ɗaukakar matsayi kuma baya cakuɗa da su a nan ƙasa su bayi amma yana jin su yana ganin su ina sanar da abin da suke yi ina da iko a kansu shi ke sarauta su sannan ma ya ci gaba cewa wa'alam kuma ka sani anna kulle kalimatin hakika kowace kalmar da تستلزم كون تستلزم كون الله تعالى في الأرض تكي ترسى سكوتي لست قسن شوار ألا مدوككي أبان قسا أو اختلاطه بمخلوقاته ko gaurayarsa da cakudarsa da ababen halittarsa au na uluwihi ko kalmar take kore ɗaukaka Allah au na fiye istiwa'ihi ala arshihi ko take kore daidaiton ubangiji akan al'arshi aw ghairi zalika ko makamancin wannan ko wani waɗannan abubuwan da muka ambata mimma la yaliqu bihi ta'ala daga cikin abubuwan da basu dace da Allah madaukaki ba fa innaha kalimatun batila to ka sani wannan kalmar bata ce barna ce duk kalmar zata nuna Allah na cakuɗa da bayi to barna ce bata ce yajibu inkaruha ya zama dole a musata ala qa'ilaha a game da wanda ya faɗe ta ka'inan man kana kowaye shi wa bi ayi lafazin kanat kuma ko tona na sanan lafazi ya faɗe ta in dai za na hukunta cewar Allah na gaure da bayi a masata a kore ta wa kullu kalamin yuhin kuma duk maganar take sa imuwa walau inda ba'dun nasi ko da wajen wasu daga cikin mutane ne in bata sa ma a wajen wasu ba mimma la yaliqu billahi ta'ala daga cikin abubuwan da ba su da wato ba su dace da Allah madaukaki ba fa innal wajiba abinda yake wajibi tajannubuhu nisantar wannan abu nisantar wannan zancen da yake kawo imuwa din da Allah yi zanna billahi ta'ala zanna sau domin kada a muna na zato ga Allah maɗaukaki lakin ma asbatahu Allah lakin ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi sai da dukkanin abin da Allah maɗaukaki ya tabbatar wa kansa fi kitabi a cikin littafinsa alqur'ani aw ala lisanin rasuli ko a bisa harshen manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fal wajibu ithbatu abin da yake wajibi kai ma ka tabbatar da wannan abu don ba kai Allah sanin kansa ba ba ka kai manzansa sanin sa ba to da tunda ya tabbatar wa kansa manzansa ya tabbatar masa kai ma tabbatar wa bayanu butlani wahami man tawahama fihi ma la yaliqu billahi ta'ala kuma kai bayanin imaucewar ko lalacewar imar wanda ya imauta akan cewar wani abu da aka danganta ga Allah ko Allah ya tabbatar wa kansa sa ya tabbatar masa ya zo yana cewa wai wannan abin bai dace da Allah ba ka biye wannan ba bai taso ba saboda in dai Allah ya tabbatar wa kansa abu tabbatar in manzo ya tabbatar masa tabbatar in wani ya ce ai wannan abin bai dace da Allah ba ce dai kai ne ka fahimci haka kuma ka samu kuskure a fahimtarka don baka kai Allah sanin kansa ba ba ka kai sa sanin sa ba to wannan shine bayanan da malaki zai kuma shiga misali na wato anin bakwai da na takwas wanda shine zai zama karatu a sati mai zuwa insha Allah ta'ala Allah ya samu dace subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa wa natubu